wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna bayan haka 'yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a darussan da suka gabata a baya mun yi karatu a ɓangare mai muhimmanci wanda ya shafi khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam wato abubakar wanda yake fiyayyen halitta bayan annabawa da manzanni mun duba tarihin abubakar allah ya ƙara masa yarda abin da ya shafi haihuwarsa rayuwarsa da falalarsa sannan muka zo muka duba mubaya'a da aka yi wa abubakar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun duba rawar da abubakar ya taka wajen tabbatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sakamakon ɗimuwa da suka samu sannan kuma mun ga abubuwa da abubakar ya cimma kafin allah ya ɗauki rayuwansa a cikin 'yan shekaru guda biyu kawai to yau kuma darasinmu na wannan rana muna tare da mutum na biyu a falala bayan abubakar allah ya kara masa yarda mutum na biyu wato umar dan khattab allah ya yarda da shi a yau muna tare da wannan khalifa na biyu mai matsayi mai daraja a gurin allah subhanahu wa ta'ala abu na farko da za mu fara dubawa ƙarƙashin tarihin umar ɗan khattab allah yarda da shi shine ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu wato sunan umar da kuma nasabarsa da alkunyarsa da kuma laƙabinsa umar ɗan khattab kamar yadda ya tabbata a cikin littattafai na tarihi da kuma littattafai na tarjama huwa umaru bin al-khattab bin nufail bin abd uzza bin rayah bin abdullah bin qurt bin razah bin adi bin ka'ab bin lu'ai bin ghalib wannan shine nasaban umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan annabi na bakwai shine ka'ab bin lu'ai wato kakan umar na takwas kenan kakan annabi na bakwai kakan umar na takwas sun yi tarayya wato ya haɗa nasaba da annabi a kan kakansa na takwas wanda annabi kuma kakansa na bakwai ne allah yarda da shi ah, muhibbuddin tabari a cikin littafinsa a riyadun nadira fi manaqibil ashara ya ce umar dan khattab Allah ya kara masa yarda sunansa a jahiliya shine sunansa a musulunci wato ba a canja masa suna ba bayan musuluntarsa kafin ya musulunta a jahiliya sunansa umar bayan musuluntansa ma sunansa kenan babu wani canji da aka samu cikin sunan umar dan khattab allah kara masa yarda wannan abin da ya shafi sunan umar da nasabarsa kenan alkunyar umar dan khattab allah yarda da shi muhibbuddin tabari a cikin littafinsa dai riyadun nadira fi manaqib ashara yake cewa kannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba hafsin wa kana zalika yawma badrin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi muhibbuddin tabari ya faɗi cewar shi ne ya yi alkunya wa umar da abu habs sannan kuma wannan alkunya ɗin ita ce wacce umar ya fi shahara da ita ita ta fi rinjaye dangane da alkunyan umar dan khattab allah yarda da shi abu hafsin to wannan abin da ya shafi alkunyansa kenan sai lakabin umar malamai suka ce umar dan khattab yana da lakabi mai yawa an masa lakabi daban-daban masu yawa amma lakabin da ya fi shahara da ita ita ce alfaruk wato ya fi shahara da lakabin alfaruk me yasa aka kira umar da alfaruk wasu malaman suka ce li'annahu azhara al-islam bi makkata saboda ya zo ya bayyana musulunci a makka kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba a musuluntarsa wato ya bayyana musuluncinsa bai musulunta a ɓoye ba a bainal jama'a ya musulunta wasu malaman suka ce wannan shine dalili da yasa aka kira umar da alfaruk aka masa laƙabi da alfaruk saboda ya bayyana musuluncinsa wasu malaman suka ce farraƙa bihi bainal kufri wal iman dalilin da yasa aka kira umar ɗan khattab ko aka masa laƙabi da alfaruk saboda allah ya bambance tsakanin kafirci da imani dawa da umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda wannan yasa aka masa laƙabi da alfaruk wannan shine fahimtar wasu malamai ala kulli halin mun san dai an yi lakabi wa umar dan khattab da alfaruk amma wane ne masa wannan lakabi din akwai maganganu da yawa na malamai abin da za mu cimma ko yake da muhimmanci a gare mu shine mun san cewa ana masa lakabi da alfaruk ya tabbata a cikin littafin imamu tabari tarihu tabari tarihu rusul wal muluk na imamu tabari da kuma littafin al-muhibbuddin tabari cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya masa wannan lakabi din da al-faruq amma ibn shahab az-zuhri yake cewa babu wani riwaya ingantacce da ke gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi lakabi wa umar da alfaruk abin da ke da muhimmanci a wannan gaba ɗin shine mu sani cewar daga cikin laƙubba ko laƙabi da ake yi wa umar ana masa laƙabi da alfaruk sawa'un annabi ne masa ko ba annabi ba ne masa mun san da yana daga cikin laƙabin da ake yi wa umar ɗan khattab allah ƙara masa yarda abu na biyu da za mu duba ƙarƙashin tarihin umar ɗan khattab allah ƙara masa yarda shine mauliduhu wa na sha'atu haihuwarsa da kuma tasowansa ya tabbata cikin littattafan sira da kuma na tarihi cewa umar ɗan khattab allah ya kara masa yarda an haife shi ne bayan shekaran giwaye ko kuma bayan shekaran giwaye da shekara goma sha uku wato bayan wannan shekara kamar yadda muka sani larabawa in wani abu ya faru to sukan lakabta ma wannan zamani da wannan abun ya faru sukan masa lakabi da haka suke gane shekaru tsakaninsu to kamar yadda muka sani a shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar ne ta ya zo zai rushe ɗakin ka'aba da giwayensa allah ya aiko masa tsuntsaye suka zo suka halakar da shi kamar yadda ya tabbata a cikin littattafai na sira Allah ya saukar da aya na alkur'ani sura sukutum yake ba da labari akan abin da ya faru alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya aiko wa abraha ta tsuntsaye da tsakon kwami na wuta suna jifan su da shi da giwayensa Allah ya halakar da su to wannan shekara sai larabawa suka kira shi da amul fili wato shekaran giwaye to umar dan khattab malamai suka ce bayan wannan shekara ta shekarar giwaye din da shekara sha uku wato bayan wannan shekara da shekara sha uku aka haifi eh, umar allah kara masa yarda kenan tsakaninsa da annabi shekara sha uku tunda annabi an haife shi a wannan shekara din amul fil shi kuma umar malamai suka ce bayan wannan shekara din da shekara sha uku aka haife shi kaga kenan in haka ne in ya tabbata hakan ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da umar shekara sha uku annabi ya ba wa umar shekara goma sha uku kenan wasu malaman kuma suka ce an haifi umar allah kara masa yarda kamar ibnu hajar al cikin littafinsa al fi tamizis sahaba ya ce an haife shi ne qablal bi'thati annabawiyyati bi 30 sana kafin aiko annabi da shekara talatin aka haifi umar kafin a yi wahayi wa annabi da shekara talatin aka haifi umar annabi kuma an masa wahayi yana da shekara nawa yana da shekara arba'in kaga a wannan magana na biyu kenan annabi ya ba wa umar shekara goma kenan dai yanzu muna da maganganu guda biyu magana ta farko ko riwaya ta farko da aka samo daga malamai cikin littattafan sira da tarihi shine an haifi umar bayan shekaran giwaye da shekara sha uku riwaya ta biyu wanda aka samo wa ibn hajar ya sa a cikin littafinsa al-isaba fi tamizis sahaba shine an haifi umar kafin wahayi wa annabi da shekara goma sha uku kaga in ma kenan in mun ɗauki riwayar farko an haifi afwan riwayar ibn hajar cewa an haifi umar kafin wahayi da shekara talatin an haifi umar kafin wahayi da shekara talatin kaga idan mun ɗauki riwaya ta farko na gwada kenan annabi ya ba wa umar shekara goma sha uku in mun ɗauki riwaya ta biyu na gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa umar shekara shekara goma tsakanin dai shekara goma da shekara sha uku shine abin da ke tsakanin ratan da ke tsakanin umar allah ya kara masa yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata umar dan khattab allah yarda da shi ya yi kiyon raƙuma ya yi kiyon raƙuma kamar yadda muka sani a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi kiyon dabbobi a umar ya yi kiyon raƙuma na mahaifinsa al-khattab yakan fita da su zuwa wani guri da ake ce masa wadi dajnan wadi dajnan wani guri ne kamar yadda yaqutul hamawi ya faɗi cikin mu'jamul buldan ya ce a hanyar madina akwai wani guri da ake ce masa wadi dajnan nan ne umar ke zuwa yake kiyon wa'annan raƙuma na mahaifinsa wato al-khattab hanyar madina daga in mutum ya taso daga makka a hanyar madina waƙidi ya faɗi cewar daga makka zuwa wannan guri ɗin kilomita goma sha biyar ne to har wannan guri umar yake zuwa don kiyon raƙuman mahaifinsa alhimyari ya ce a wannan wadi badnan din wani dutse ne da ke kan hanyar madina zuwa madina daga makka in mutum ya taso daga makka zai tafi madina bayan ya cimma kilomita sha biyar to wannan dutse yana nan a hanyarsa ta tafiya to umar yakan tashi daga cikin garin makka har zuwa wannan guri din don kiyo na wa'annan raƙuma na mahaifinsa wato ya rayu akan haka allah ƙara masa yarda musuluncin umar islamuhu yaushe ne ne umar ya musulunta to malamai akwai saɓani tsakanin malamai dangane da musuluntan umar al-zahabi cikin littafinsa siyar alamin nubala yake cewa umar ya musulunta shekara na shida bayan annabta wato bayan an fara saukar wa annabi da wahayi da shekara shida umar allah ya kara masa yarda ya karbi musulunci ibnu kathir a cikin littafinsa albidaya wan nihaya ya ce a'a umar ya musulunta ne bayan wahayi wa annabi da shekara tara kaga kenan a maganan ibnu kathir na gwada cewa ya yi jinkirin musulunta umar allah ya kara masa yarda ya yi jinkirin musulunta a riwayar ibn kathir allah ya masa rahama ibn hajar al-askalani sai ya rinja yadda riwayar da aka samo daga al-zahabi cikin siyar alamin nubala wannan ke gwada cewa umar kenan musuluncinsa bai yi jinkiri ba wato a fahimtan ibn hajar al-asqalani ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani da ya zo ya dubi waɗannan riwayoyi guda biyu riwaya ta farko da take gwada cewar umar ya musulunta shekara na shida bayan annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta biyu kuma cewar ya musulunta bayan annabtan annabi da shekara tara can bayan annabtan annabi da shekara shida to ɗaya daga cikin malaman wannan zamani akram diya al'umari a cikin littafinsa asiratun nabawiyya sahiha yake cewa lam tasih riwayatun fi tahdidi wakati islam umara bin al radiyallahu anhu bi diqqa ya ce babu wata riwaya ingantacciya da ta zo take tabbatar da cewa ga shekarar da umar ya musulunta take haddadewa cewar a shekara kaza umar ya musulunta ya ce babu wata riwaya ingantacciya da aka samu daga annabi ya ce amma abin da ya fi kusa da gaskiya shine umar ya musulunta bayan annabtan annabi da shekara shida wato bayan an yi wahayi wa annabi da shekara shida kenan a wannan gaba din na gwada umar musuluntansa bai yi jinkiri ba to lokacin da umar ya musulunta adadin musulmai ya kai nawa wasu malaman suka ce musulmai sun kai arba'in da biyar kenan maza kenan mata kuma sun kai goma sha ɗaya lokacin da umar ya musulunta wasu kuma suka ce a maza sun kai arba'in mata kuma sun kai goma lokacin da umar ya musulunta almuhim abin da za mu ɗauka a wannan gaba ɗin a adadin musulmai dai bai kai ɗari ba lokacin da umar ya musulunta wannan yake gwada mana me kenan yake gwada mana umar bai yi jinkiri ba wajen musulunta sa'an nan kuma waɗanda suka riga umar allah ya ƙara masa yarda musulunta ba su da yawa ba su kai ɗari ba in an ɗauka cewar arba'in ne maza arba'in mata goma kaga kenan hamsin mutum hamsin ne suka riga umar musulunta in kuma an ɗauka maza arba'in da biyar mata sha ɗaya kaga nan ma bai fi sittin da shida ba kaga bai kai saba'in ba kenan waɗanda suka riga umar musulunta ba su da yawa ya musulunta da wuri sa'an nan kuma ya riga adadi mai yawa musulunta to ta yaya aka yi umar ya musulunta ya tabbata a cikin uh, almustadrak na hakim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne ya yi addu'a cewar allah ya samu umar ya karɓi musulunci wannan riwaya ta alhakim malamai sun inganta ta sun ce riwaya ce mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma izzal islam bi umara bin al-khattab imamu ya fitar a cikin littafinsa sunan ya ce hadithun hasanun sahihun imamul hakim ya fitar a cikin littafinsa al-mustadrak ya ce sahihun ala sharti shaikhaini sai imamul zahabi shi kuma ya zo ya ce eh kwalai lallai haka ne wato ya tabbatar da imamul hakim akan wannan magana tasa cewa sahihun ala sharti ash kenan hadithin da ya ingantacce ne gwargwadon maganganu na malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma izzal islama bi umar bin al-khattab ya Allah ka karfafa musulunci da umar dan khattab wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karbi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyan umar dan khattab Allah ya yarda da shi to bayan annabi ya yi addu'a wa umar cewar Allah ya karfafa musulunci da umar wato allah ya sanya hasken musulunci cikin zuciyan umar to ya aka yi umar ya musulunta akwai wata riwaya da ake yawan ambatonta in an zo ana maganan musuluntan umar cewa umar dan khattab wannan riwaya ta shahara yawanci za ka ganta cikin littattafai da yawa na sira da tarihi ana karantar da yara da ɗalibai na makaranta wannan riwaya ɗin ta shahara amma riwaya ce mai rauni ba ta da inganci ba ta da asali cewa dalilin musuluntan umar ya zo ya samu 'yar uwarsa da mijinta ɗan baffansa sa'idu ɗan zaid ya zo ya same su suna karatun alkur'ani lokacin da ya je gidansu to da ya je tar da su a wannan yanayi sai ya yi ta dukansu sai daga baya kuma sai ya tausaya musu ya ji tausayinsu wato tausayinsu ya shiga cikin zuciyarsa sannan eh, abubuwan da ya samu a hannunsu suna karatun alkur'ani takardun da ya samu suna karatun alkur'ani da ya karanta sai zuciyarsa ta yi taushi sai ya ji yana sha'awan ya je karbi musulunci shine ya tafi darul arkam bin abil arkam gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je bayyana musuluncinsa wannan riwaya ba ta da inganci ta zo ta fiskoki daban-daban ba fiska guda ba wannan fiskar da na kawo daga cikin fiskokin da ta zo da su kenan ba ta da inganci wannan riwaya din abin da ya inganta dangane da musuluntan umar dan khattab allah yarda da shi ba a hakaito hanyar da umar ya biya musulunta kawai ana gwada musuluncin nasa ne alhafiz ibn kathir Allah ya masa rahama cikin littafinsa albidaya wan nihaya yake cewa a riwayar nafi maula ibn umar ya daga ibn umar ibn umar yake cewa lamma aslama umar qala ayyu quraishin anqalu lil hadith فقيل له جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه qala abdullah wa gadartu atba'u athara wa anzuru ma yaf'alu wa ana gulamun a'qilu kullama ra'ait hatta ja'ahu faqala lahu أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد إلى آخر الرواية حافظ ابن كثير يا بتر أتكين البداية والنهاية تهني النافع مولى مولى ابن عمر daga ibn umar allah ƙara masa yarda ya ce lokacin da umar ya musulunta sai ya ce a nuna masa cikin ƙuraishawa waye ya fi kowa iya ya kuwa waye fi kowa iya shela in ji umar ɗan khattab a nuna masa cikin ƙuraishawa waye ya fi kowa iya shela waye fi kowa iya ya kuwa wato sanar da mutane waye fi kowa cikin ƙuraishawa sai aka ce masa jamil dan mamar aljumahi wannan yana da sauti ya iya shela ya iya kuwa zai iya sanar da mutane duk abin da ake so a sanar musu to da sai umar ya yi ko zuwa gurin shi wannan bawan allah jamil ɗan ma'amar abdullahi dan umar ya ce ni ma sai na bi shi na yi ko tare da shi na yi ko tare da shi na tafi na bi shi na ga abin da zai faru in ji abdullahi dan umar yana tafe ina biye da shi in ji dan umar allah ya yarda da shi ya ce saboda in ga me zai aikata ko me zai faru ya ce wa ana gulamun a kulla mara aitu ya ce a wannan lokaci ina ɗan ƙarami amma duk abin da na gani ina fahimtarsa malamai suka ce lokacin yana ɗan shekara hudu wasu suka ce yana ɗan shekara biyar kasan ɗan shekara biyar ai zai iya fahimtar abubuwa ya ce ina biye da shi duk inda ya je ina biye da shi saboda na ga abin da zai aikata a wannan lokaci ina ƙarami amma ina fahimtar duk abin da ake aikatawa har lokacin da ya zo gurin shi wannan bawan Allah wato Umar ya zo gun wannan shi Jamil din dan Ma'amar sai Umar dan Khattab yake ce masa a alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammadin yace ya Jamil shin ka san ni na musulunta na shiga addinin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a gurin sai ya ce wa dakhaltu fi dini Muhammadin na shiga cikin addinin muhammad me ya sa umar ya faɗi haka saboda lokacin yana farkon musulunta amma bayan ya musulunta ba sa kiran annabi da muhammad sai dai su ce rasulullahi ba sa kiransa da muhammad allah subhanahu wa ta'ala bai kira mu annabi sallallahu alaihi wasallam da muhammad ba sai a gurare da ya shafi ikhbari wato labari Allah yake bayarwa a nan ne Allah ya kira annabi da Muhammad amma in umarni Allah zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tafsiri suka ce babu inda Allah ya kira shi da Muhammad amma in labari Allah ke bayarwa cikin alkur'ani akan abin da ya shafi annabi to Allah yakan kira shi da Muhammad wannan min babin girmamawa saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na gwada mana me kenan lokacin da mutum ya shiga musulunci yana farkon shiga musulunci za a ga wasu abubuwa waɗanda suke bakin abubuwa wata ƙilma sun saba wa shari'a to za a bi shi a hankali ne har a nuna masa hakikanin musulunci a nan gurin umar sai yake cewa wa da fi dini muhammadin saboda lokacin yana farkon shiga musulunci yake gaya ma wannan bawa ɗin to da, umar ya gaya masa allah yarda da shi me ya faru kawai ba wannan jamil din kawai da ya tayi sai kama mayafin umar sai yana jan umar umar yana binsa yana yekuwa yana gaya wa ƙuraishawa yake cewa shin kun san umar ya canja addini shin kun san umar ya canja addini shi kuma umar yana cewa a'a ba addini na canja ba na shiga musulunci ne na musulunta ne yana cewa shin kun san umar ya canja addini shi kuma umar dan Allah yarda da shi yana cewa a'a ba addini na canja ba na shiga musulunci ne radiyallahu anhu arda to kusan wannan shine hanya da ya inganta da ya shafi musuluncin umar dan khattab Allah yarda da shi daga ƙarshe shawa suka taru akan umar suna dukan umar umar yana ramawa har ya gaji daga ƙarshe zauna ya ce ku aikata abin da kuka ga dama to ana haka sai wani bawan allah ya zo ya same su ya tsawatar musu kan wannan abin da suke yi yake ce musu me ya shafe ku da shi mutum ya zaɓa wa kansa abu ku ce dole sai ya bari ya ce shin yanzu kuna gani in kuka cin masa kuka kashe shi banu adi za su kyale ku wato kabilar umar shin kuna ga kabilarsa za ta kyale ku to daga nan ne suka kyale umar abdullahi dan umar allah da shi ya ce kamar an cire masa riga ne an wurgar kusan wannan ita ce luwaya wacce ta inganta dangane da musuluncin umar allah yarda da shi saboda kurewan lokaci za mu tsaya a nan har zuwa darasi na gaba abubuwan da muka faɗi dai allah ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka faɗi bisa kuskure Allah gafarta mana hadha wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه